الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس من تفض الكتاب صفات الزوجة الصالحة من أي هذا متاششا في نقوم شابقوي inda malin cewa وهذا يستوجب ya sauji إلى مسألة nuna الخطأ فيها شائعا bayan ya kawo waɗancan kiyaye wanda ake so yi na tsakanin alaƙar auratayya sai ya ce to a wannan gaba ya zama wajibi mu tunatar akan wata matsala wanda wannan matsalar an wayi gari kuskure ya yadu a cikin ta kwarai da gaske wal halal fiha kuma wannan matsalar sakaci da iyaye da mata da yara ake a cikin ta maza da mata mutakasiran abu ne wanda yake yana yawaita yanzu kin gani malama kin rubuta kuje alama ku saurara ku ji ba wata matsala ba ce wanda nake so magana akan ta face wa iya ita ce al-israf al da ake idan an tashi auren za ka ga in za a yi aure dangin miji suna neman taimako dangin mata na neman taimako wane tattaro wane tattaro rayuwar da mutum ke rayuwa ce fita hannu baka hannu kwarya amma wai sai an ci da fadi sai an yi barnan kaza sai an yi sakan sai an siya kaza a zo an tali-tali kyan kuɗi ana taka su haka ne ko har a zo ka ga wai ana zuba dala ana taka dala wannan ɗabi'a ko a jahiliya ne ban karanta a cikin a zamanin da ba musulunci ake rayuwar dabbobi da dabbanci ni dai ban karanta ba kila ilimi na bai sai amma ni ban karanta amma musulmi ya mai da kanki dabba Allah ya ce wala tu wala tu wala tu bazi tabira kada ku an mubazzara innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin in fa kai haka da kai da shaytan yan uwan juna ne ba In da shaitan zai tsayar a kiyama ban rufai da zaka shiga ba ka ba annabi ba ba ka fa ba annabin Allah ba ba ka fa ba annabin Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam na roƙon Allah ya sa hatta abinci shi ya zanto hannu tsaka tsaki to wannan almubazzaranci da ake a ranar auratayya ina tabbatar muku bashi ake ci wurin Allah kuma ana biya ku ci wannan maganan da kyau wannan almubazzarancin da mata suke yi a lokacin auratayya da maza da samari bashi ake ci a wurin Allah kuma sai an biya ko a biya da ƴaƴa fasikai wanda za su hana ta bacci a lokacin da kake su gaba shirya yau ke baje da karfin ka ya ƙare wallahi Allah na iya ɗaukar wannan barnan da fasadin ya kai maka shi can lokacin ya jira inna rabbaka la bil mirsad kuma gayyato talauci ka karanta wanda a baya suka yi haka ya rayuwarsu ta ƙare kan zumu duk talauci da fitina ke samu idan da ka siya miliyan ɗari a kai shi miliyan bakwai ka siyar da kudu kana ganin ka tara kudin da ba za ka yi talauci ba na rantsi da Allah sai Allah ya yi maka rashin lafiyar da sai kudin ka sun kare wurin jinya kuma a tsawaita ka ki kashe ka a ki daukar ranka ka jirga jigilar jamin jamani saudi jaman kai ne italy kai ne india kai ne dubai ka jirga bindigan kudi wallahi sai Allah ya siya ka ka kaka sannan ya ɗauki rayuwa kuma ƴaƴan ba za su ga dukiyar ba balle wannan almubazzaranci da rashin godiyar Allah a lokacin aure duk yana haifar da wannan amma da yake mutane ba su karatun addini ba sa sha'awar manzon Allah ke sa su na faɗa kuma zan maimaita ni duk wanda ya gayyace ni muhajarar aure ne mai lakta ni na ma daina sai dole duk wanda daga na je ne lakta auren sa wallahi ya fi karfi na ne amma na daina bai na ah wallahi akwai to idan ana sa mahaifina a kira ne sai su ce ya zai ya zai mahaifina na raye ai kuna ku ko ku gaishe da ba zan so saboda ban fatan ku yi min wannan rashin mutunci ban fatan ku za ku yi min haka ina haka saboda waɗanda na san za su iya cin amana ta ce, amma ku ban muku wannan tunanin ai ku kam tarbiya na ne sai dai kuma kun hali sai da wannan ku da Allah mutum ma shi ko ba gaishe da ba shi wa lai kuci yaki ba ku gane wannan malam ya ce wannan abin da ake yi na almubazzaranci da ake yi an gane ku walbadhi da alfahari alfahari a ji a tsinka hanku kala biyar da na karfe da za zuwa da na da za yalwatawa a lokacin aure ba ne ba ne amma kan iya fita da'irar shari'a aure lokacin annashuwa ne da farin ciki da biki ba ma har musulunci ya halatta saro ku kiɗa ku rawa ba idan ku kadai ne kuma waƙoƙin da za a yi babu ba ta a cikin su da albasha? ai da a sa farin ciki ne aure ba gidan mutuwa ba ne an yarda duk sanannen abu ne duk musulunci ya tsara mu? kai ibn qayyim da kuke gani ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya kansa da rahama ibn qayyim al ya rubuta littafi rawdatul muhibbin yana da shi ba nan Allah ban dole tunda kana nema wannan littafin min yadda ake so ba wani balarabe da zai koya maka soyayya ka duk wani fitsarin balarabe da ke dabarar soyayya da fisgan hankalin namiji ko mace ya kare a wannan littafin sai ta wani malam yace malam yasa da kujo neman aure sai a rufe kofar ko fi ku kuɗi na ce mu fi ku ya soyayya ba shi ke nan ba ai zuciya ce duk wanda ya sace ta shi kenan ko ba haka bane ko a wannan ya kawo duk yanda za a zauna lafiya a ji daɗin soyayya da rayuwa to amma mutane ba su karatu wallahi al'azim da za a koma kawai ana karantar da mutane littafin nan kan aure da sauran hashe kulkulan auren da tafi kuma sai an sha'awar kuma sai kun fi samun annashuwa fiye da wancan na sabon Allah amma ina idan gida a hankali Allah ya sa ana karatu ana daura sai a rinka canjawa Allah ya taimake mu ya kuma fi lailatul zawaj irin barnan da ake a daren aure wa fi nafaqatil zawaj da kuma wurin ciyarwa na abin da ya shafi auratayya in an zo a yi abinci kala daban-daban a ce yana da kyau amma a ce an yi abinci da har ana zubarwa ko da ke za a Najeriya abinci zai zubu kuwa ina sai a Abuja ko hmm? can da suke unguwan karnuka da ba a ji kiran sallah sai haushin gare ka za ku wanda suke shan an ce haramun ne a yi masallaci saboda public disposal eh, in an yi masallaci a nan Ina sa su ne kai zo mana tafi na wannan tsari akwai wani an ce ba a masallaci saboda ba a yadda a damu mutanen da ke wurin su wanda da yan hutu ne ta ce ba komai ai akwai da za su fi shuru da kyau shi da cikin kabari asalin toshiyan nan na ana ji a wurinsu ana ji yi haske Allah ya miki albarka to na gani a ba za a ji shi ba za a yi su kamar Allah ya tsari amma su akwai wanda ya rasu kwanan shi hudu yana gida su ba sani ba ba ku ja kuma ga katangan kuma kusan katangan su ba a daga shi sai kai dan gajeren katanga su duk doka ne ba a daga shi ne sama a turai ake kila nan da wala ce ban takin ka ba ka sake lafiya da aka ba ya sani makwabcin ka take shekara biyar baka san waye shi baka san waye wa hadha amrun khataruhu balighun malai to al'amari ne hatsarin da ya kai makura wa dararuhu cutarwarsa kuwa azimun yana da girma gaba ta gaba kasirun minan nisa'i da yawa daga cikin mata idan akbalan ala zawaji idan ta fuskanci lokacin aurenta ya zo an kusa daura aure ittajaha imamuha sai ta fuskantar da kokarinta a littasiriyat zuwa ga wasu irin yanayi wattajaha imamuha sannan ta kuma fuskantar da himmanta da mashakilati bana ta jirka zuwa ga yanayin aurakayya irin na jirka kawai yanzu wani irin abu wani irin na ne ina za a yi fashi kar a samu rai kar a samu kaza ko me za a yi kar a ci kunya kuma da cikin sabon Allah ba ka kasan cin kunya na ka saba ma Allah wa nadiratu hada kuma tsara rakinta yanzu zuwa za a gayyace yanzu fa kawai sai ta ce ba in kin kina so ki ga filin kawai na Allah sai ne zaki dinka zani kaza da kaza duk wanda bata sa akwai da cewa ba kana sa mata a nan ba duk tsawon da ta sa ta fa za ta sa tukar ta gobe sai dai in ba za ki a kogon da su je ki ko ki kaza ko har godiya ma ta ke yi in sa kaza a matsayin kawai a hannun haya a yi haya so din hayan kayan aure har da hayan kawaye na lillahi kawan gaskiya ma azifa da azifa ya mata zo kawai inna an dai ji an dai ji ba haka bane to yanzu dai ya shawara rage su shiga shi ita rayuwar duniya na duka yi ka gama za ki shiga wannan da kamfanin da kuke gani ana sa ko saboda a rufe ne kar a ga al'aura mun ji haka da yadda ake ɗaukar bushen akuya a kan bola kuma za ka ci mutum tsirara za a kawai an sisirta dan adam ne nan ka a ga al'aura shi ne amma wannan kyallan kawai amfani da harfa sarai sai ta kama da an ɗauke ki jirgira kai rami ba yi iya zo na iya gama bata rayuwarki a wannan lalata za ka shiryar da masu yi allah ka shirya ya ce fulana tun minan nasi fa'ala sai ka ji ana cewa wacce daga cikin ayyukan kaza ce kaza wa fi zawajin fulani haka nan a auren wacce ma fa fa'alu kaza an aikata abu kaza kuma malamin kamar ɗan najeriya تتجه بنظرها إلى تلك النظرة أنا ميدا قلنت زواج إلى وانا تنتناني فيأتي الإضراب لقنا نسيت قوت تكون هذه هي إياك حركه مورتية ويقول البذل للفهد يرفشقا ويكثر التبديل ايوه تعلم بالدرج وإذاعة الأموال تتوزر روسيا وتنا في وانا قوي أو هي إياهم يوم في وانا الله أولا جدا تتشابه yan uwanta ka gansu duk talakawa ga mara lafiya ga mai talauci ga mai gidan ma amma sai a zo a rika da sai kun kace miliyan kaza a banza kai duk mutumin da duk mutumin da yan uwan shi na jini ba sa yaban shi da alkhairi mutumin banza na faɗi wannan an haushi a bashi eh duk mutumin da danginsa yan uwansa na jini ba su yaban shi da alkhairi ba mutumin kirki ba mutumin kirki ina fa nufin yan uwan mutanen kirki wanda suke musulmai na gari kun fahimci magana ba mu hasada ba dan ana samun irin wannan magana kar kuma ki ce komai hasada ake miki a ki auna kai akan me ake miki a an fahimta me yasa na faɗi wannan saboda a nan ba sanar daga cikin siffar da da ake ji da yan uwansu suna son so na yankan kyau so na gidi na ƙarshen so yan uwansa suna so wannan akwai tozarcin dukiya kada a yi haka jimalar idafatan ila ma kad aidan min munkarat tori akan abin da yake faruwa na abubuwan ki na shari'a wa muharrama da abin da kamar haramun wa takunu hadihi bidayah wa taqdimati na yaday zawaj sai ga wanda ya kasance shine farko da gabatarwa abubuwan da ake kafin aure sababan li usulil baraka duk wannan fa dalili ne na karancin albarka duk wanda ya wanda zai samu karancin albarka a auratayyar wa qillatil khair kuma za samu karancin alkhair wata mata zariya take mana fada dan tijuwa ne ta aice ta ce wallahi wallahi a cikin dukkan ne auren fari a yi da saba mu Allah lokacin aure na ce wallahi ina cikin azaba a gidan aure kuma na yi iya da zafi ba a da ya ja min ba barnan da muka yi lokacin auren ta ce wannan barnan da muka yi na ran biki ta ce wallahi ya sa ni a wahala har yau har yau ina cikin ta ce fata na in je ka aba ya Allah ya sassauta mu ya yaje faɗa ce mana sai ki da wani abu ina ce wallahi a yanzu ya ja buga digiri yanzu muna karɓar sakamako duniya a hankali duniya nan da kuke gani ha mazari ne bai da na gaba baya take ana tafiya laki da an buga baya da ke sai dai wasu ke kuma ga ke ko jamuwa mu lafiyar da mu shi ne malaika wannan ya ce bi khilafi idan mafsada adil mar'ata an zalika ibtada ahliha an zalika sabanin amma idan ya kasance idan da hatin mar'atu an dalika in mace ta nisanci wannan ta ayyukan barna din wa btada ahlaha idan zai zan ta nisanta iyalanta an zalika ga wancan barna ita ma wa janabul israf ya zan ku sun nisanci wuce iyaka wa janabul ma'asi sun nisanci sabon Allah wal atam da zunubai wa kanat an nafaqatu nafaqatan la kuflata fiha ya zamto ciyar wanda ake na auratayya ciyarwa ne la kufla ta fiha babu daura nauyi a cikin ta wala isbab babu kuma iyaka wala tafsir babu almubazzaranci ya mu yan uwa ko Allah ya muku wadata kan kullun da irin wada kadin kun san shi amfanin tsakatsaki ko kuna da wadata ko horo wadata amma bi liman rabbika hadith sannan na biyu a nan suna cewa Allah yana so in yi bawa ni'ima ya kurfe ni'imar da Allah Allah yana son haka amma duk da haka ba ko ba ne aka buɗe da mutum iyaka ba bai fahimci magana ina da halin da kullum za ki daura a kan ki ta ba shi ya talatin sun ishe yanzu ina da hankali kalli ɗan uwanki mana kalla ko biyar bakwai ki rage Ku gane magana Ya yanki su ci mai kyau su sha mai kyau amma riƙon wannan albubazaran ba da kakin wulakanta abinci da dukiya ke da rika ya masiyarta ko kina da wadata ki daura ƴaƴanki iya daukar rayuwar da in rashi ta zo za su samu shi mutumin da ke tsayuwa a tsakiya idan ya rasa ba a gane ya rasa sau da yawa in ya samu da yawa kuma shekar ɗan tun kuɗa shi ya wuce iyaka to shi ne amfanin tsakatsaki kuma zai miki sauƙin akwai mutanen da yanzu akwai mutum da ya zo yake korafin cewa shi talauci ya rufe shi a gama abokan shi yake gaya ma ake yake ta kuka da kwamfulan. me ya faru ya ce wallahi abu da ya mallaka a cikin da bai wuce miliyan ɗari ba wallahi da gaske ne da gaske ne ba ku da shi amma wanda suke da cin suka su a kudi sun san miliyan ɗari ba komai mai ne to yi ko ka ba miliyan ɗari wallahi kan sa cikin da, nan zan shigar da su da za su wallahi na san da zan aje sabanin Allah da musulunci ne zai faru ba dai duniya ba amma miliyan ɗari na rantsi da Allah in ka aje su a gabana ka bar biro da takarda in Allah ga abinci talatin na tafiyar da su da zan kuma Allah ta har uku da ila da yayi to su su shi kwamfulan mishin jari karen arziki ya san karo shi yanzu eh, wanda nan da ya waye gari miliyan bakwai ne a kan su irin su ne suke sa iya sai an gina kansu su kashe kansu Allah ya ce wala tun bi aidikum ila ta sai su jefa kansu da su jefa samu wuri mu tsaya ko malai ce wala tafdi kar kuma ayi almubazzaranci fa guna ta tahaqqaqul khairiyya a irin wannan lokaci ne da wuri ake samun tabbatuwan alkhairi wata hudul baraka sannan kuma albarka ke sauka Allah ka saukar mana da albarka duniya da lahira to duk malam da ya gama wannan magana sai ce wali haza a cikin hadisi sahi wannan ne yasa ma yazo a cikin ingantaccen hadisi nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzo Allah tsira da سيرادة Allah sabbata gare shi Wa huwa fi sunan abi داود wannan hadisi ko da za mu karanta yana nan a cikin sunan Abi Dawud wa min hadisi Uqbat bin Amir kuma yana cikin hadisin Uqbat daga daga hadisin Uqbat bin Amir radiyallahu anhu qala yake cewa khairun nikahi ku rike wannan khairun nikahi mafi alkhairin aure aisarahu aisaruhu shine wanda aka sauƙaƙa a cikin sa auren da yafi kowanne alkhairi shine wanda yafi kowanne sauƙi an rike wannan menene kishiyan haka mafi sharrin aure shine wanda yafi kowanne wahala wanda aka faɗa shi ne mafi gudun halar an fahimta wa ya faɗi wannan magana Wanda Allah da sallallahu alaihi kuma ma yanzu ku anil hawa sai faɗin san rai Allah ka sauƙaƙe mana wa fi hadithin akhar a wani hadisin na daban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi a'zamu an-nisa'i baraka a'zamu an-nisa'i barakatan mace da tafi kowace mace girman albarka aisaru hunna mahunatan ita ce wadda ta fi kowanne sauƙin kayan aure sarka ce annabi da ya faɗa mu game dagawa wallahi har saudiya a yanzu suna ji wannan na ga wani yaro ɗan sakwatan a sauƙi aka haife shi cikin larabawa ya taso bai ma san sakwatan ba ya da tsakiya shi sakwatan koya mai yana aiki a wani hotel ko mariam a nan muka da shi kusa da ka'aba yana cikin hutu duk abin da zani zai dani har kallon mu yake saboda sha'awar hausawa ya ga yan uwan wallahi ko na abu za mu yi da kuɗi in ma babu a hotel din zai fita je da kuɗin shi zai kawo mana shi ne da muke magana da shi ke kifa yana so zuna Najeriya ya hau ce ga laraba su zai so ya dace suna da tsanani yana sai ya auri jinsin shi yana alfahari da afalinsa da ke yadda na gaisa da shi na ce kai dan halal yadda zai saudiya suna ta nake bugawa da kuka baki ke kurna ga nan eh ba haushe ke ciki na duk yan kuka kuma yana alfahari da har abu a kanan shi inda Allah bai yi ni balarabe da ya san ba alkhairi bane zuwa larabawa to na gode da aka yi ni ba haushe shi yasa kai kokarin wai sai ka zama wasu mutane mu muna kaunar larabawa da larabawa. kuma duk wanda ya taba su ba za mu bari ina fata mun fahimci wannan kada yan daɗi arna kuma su samu nasara eh abin da dai kawai mu muke faɗa shi ne inda Allah ya yi ka ma da za ki sa yi ka kuma kare ka rike haka an gane ko to wannan matsalar da na faɗa ta tsananta a wata ya kuma biyar suna tsammani kira zai ka ga an ce mace ai budurwa ce ne za ta aure yau shekarar da na ce a cikin talatin da tara arba'in da ɗaya budurwa shekarar mayarin yanzu aure akwai wanda musamman wuraren su tsara kamar gidan da sai ka gina shi wani kafa baka wannan gidan za ka ga za aiki shekara nawa kafin ka gina gidan ko matsala ne ko musamman mu a nan Najeriya gara sun ja akwai dokar shari'a musulunci wanda ana taka shi wutan zinace zinace ke haifar ana tsanantawa sai su koma ta bayan fage shi kenan ko kuna nan kuna ta musu mai sun gasu yadda ku haka nan a sauka musu wannan kuma maza kar a yi lalaci kada dan an ji wannan hadisin mutum ya share kafa yan kwamitin ruwa ne ko a sunan su na kansu wai kan kama harka Sannan kayan ba mutanen ke su ba ne an Allah ya baka nima ka ciyar ana gane cewa kai karimi ne ka iyalanka ne in kana so ka gane mutum karimi ka kalli iyalan shi yana da kyauta yana da rufa a kai a a kalli matan shi da 'ya'yan shi a haka ka gansu in ka gansu cikin wadata da ni'ima to tabbas kai karimi amma ba karamci kana ta abu a waje iyalanka da yayanka na shan wahala ne kai kenan ai baya ba zani bai yi ba kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ba daidai ba ne Allah ya sa mu gane kuma ne ce fa khairu nisa'i aisaru hunna da haka nan ne mafi alkhairin mata su ne da suka fi sun sadaki da kaya mu yadda da wannan tunda annabi ya faɗa mu je kan mu tsaya ko malai ce wali hada yanbaghi ala almar'ati ala al-ab wa ala al ولهذا لوانا نيسان ينبغي بقية على المرأة قمشي وعلى الأب وما يزما يداشي أكان أكان مهيدي وعلى الأم لكما مهيديا أن يكون النصب عينيهم النكاح وفي مراسم الزواج التيسير للتعقيم وانا نيسا يداشي أكان إياه يمزا دماتا لما هيدي دمهيديا أن يكون كمان جي نصب عينيهم a kan idanuwansu abinda za su rinka kallo a gaban idansu fi nikahi da ka zo al'amarin aure wa fi marasimu zawaj haka nan da wurin abin da ya shafi sadakin aure da sauransu ko da yaushe su rinka kallon a kaifiyar saukakawa na ta ta'asir ba tsanantawa bari ba ku labarin abin da wani aboki na yi muna zaune da shi ya samu kuɗi ba shi yake bin kuɗi ne masu yawa dubu hamsin dubu hamsin bai da shi ku ji magana na bai da kuɗi ya samu dubu hamsin ya kira ni shi da Allah zo mace ya ce na za mu ce da kaji yana da mota ce duka mota ta buge muka tafi da muka ji kun ga wannan dubu hamsin din da Allah ku ji magana haka ya dauke su gaba daya ya ba su rike mahaifin matan ko su ne biyar bai taba ba haka ya dauka ya bashi kuma shi ya rikin gobe sai da muka fito sai ya mun ka san me sa da ko kai na san za ka yi mamaki kace dole ki mamaki duk da yana san kiyayensa duka sun gudu kun fahimci magana yace za ka yi mamaki yace to bari ce ma yace kaga bawan Allah sai yace kare dukiya ne sai ce shi ne mutum na farko da ya siya mota sabuwa kar a daina ya bari ta tun kan aure ce tun muna soyayya ne sabuwar mota a leda ya ce shi ne da farko da ya fara man kyautar naira dubu hamsin a duniya tun kuɗi na kuɗi haka ya nisa musu kyauta su sabi da saboda ni saurayin siyar sai na ce bai yana bin ka shi dubu ɗari biyu da hamsin ka samu saboda yana ga dubu ɗari biyar ya kamata ka bashi me nake so ku gane abin yana dawowa da sun tsananta mai da sun cutar da shi a sai su ga ana yi yanzu ta juya da ba ma duk mai mutunci ya san an mutunta ne duk mai mutunci saboda ba lallai ba ne wani zai iya mutunci amma ne duk mai mutunci yana mutuntawa Allah ka samu cikin masu mutuntawa to malai ce abun shi ne a kalli a tsanan sauki ka a kalli tsanani wata wabi wa latta'ali a kalli kankan da kai latta'ali wata rafu kanta a kalli daga kai a rika kankan da kace kai ka san babu da kuma kuwa ita ita An sai kai dai ki ka bane ba dai gidan nan in ya san aina ke neman aure kuwa to shi ke nan mutu aina ke neman aure idan masu biyan cikin ko ba haka ba to shi kuma yana da qur'ani na ku da takardar tsire ne kuma na shi da Allah ne duk tiket gare ku duniya kan ku ke ne an zara duniya kuna da wata tsiyani wallahi duk waɗanda mahaddacin qur'ani ya zo ne aure gidan ya mutu ta gida kafa ɗaya zuriyar ya daga daraja ko ya yake kuwa kaga shi dan ya wanzo da hasuwa ki a hannun wallahi su ne ba su ne masu roƙon Allah ya amsa kuma babban matsalar da ya bari ku shi ne akwai abin da ba a tura da yawan mutane suna fara rayuwarsu da talauci tsari da wadata to inda matsalar take shi ne mu muna awo da yanzu ne babu sanin da mun ga abin Allah radiyallahu anhu sai da ya koma fa akuya ka dai garin shi yake tasar nonon da ya sha a matsayin abinci ne ne ba hadisi saboda bala'in talauci in zai rubuta hadisi wani lokaci ko fitilla bai da ita sai dai bu masu gadi ya zauna suna gadi shi yana rubutu da fitilla har ta fitilla yana taya su gadi amma Allah kan ya mutu sai da duniya ta ci da abu hurairah bai mutu a talauci da yana da dukiya sosai kan ku ga mutum mai addini ku dauka ba zai arziki ba yanzu ma zamani ya canza arziki ma yana koma hannun masu addini ku kula da kyau za ku gani yanzu yana ta kusawa hannun mu insha Allah ba ku ga komai ba Allah ya ba mu rai da lafiya ko kuwa mu ba ku aya mu ba ku naira nan ba wanda ya taba mu kuma ya ji bala'i shikenan ku ba mu daukar rai Allah shirye ku an ku Allah sa in daina wasu in daina wanda ya taba addini mu muna so mu taba shi saboda mu addini shi ne gatan duk wani alkhairi da kuka gamu da shi addini ya mana ko muna alfahari da ba wanda ya mana kyautar da addini ya mana mu mutazan ne ko gore ma Allah da mutazan kuma Allah ka laya ma mutazan ka kashe ma mutazan ka kashe ma mutazan ya Allah akwai abu da ya samu ne da mutazan Allah ka kashe mu kafin mu ba mu bukatar rayuwa a bayan mutazan wallahi ba mu muna nan ustazan in akwai abin da zai sa ya Allah mu tashi daga da ya Allah ka ɗauki rayuwar mu kafin abin nan yau dan tsarkin sunayenka ku ga mun dai haka mu ne dai ustazan yan fadan annabi Allah gani eh, ta sunna duk wanda bai san sunna ba mu sai ko ya zafi ku ta warriti mala ce ana son taushi wal ko wa adamul israf da kuma bi sannan a hankali ba tare da wuce iyakawa ba wal fadhi da al fahsh kar'ai fa hada amrun lahu lahu ta'thiruhu bil hayati domin wannan abubuwan na alfahari da sauran yana da wani tasiri a rayuwa azzawiya na auratayya kulliha gaba ɗayansa salban wa ijaba wurin samun amfani ko cutar وإذا كان هناك يسر وتيسير وبعد عن الإسراف idan ya kasance akwai sauki da sauƙaƙawa da nisantar wuce iyaka kana zalika min da'awil hululil baraka wannan zai zanku daga cikin da'awi wato wasu dalilai ne da suke gayyato hululil baraka saukan albarka wata walin kai da kuma jiran yan alkhairat alkhairi kai bayan daya da an samu alkhairin kaza ana murna sai Allah ya sake saukar da wani sai a kuma dai ana cikin farin ciki a ce to ai kaza ma ya samu duk sakamakon bin Allah a ƙarshen da zamu tsaya mu samu minti talatin malam ya ce wa idza budi'a bil israf idan aka fara yin auratayya da wuce iyaka wa tabbid da yin almubazzaranci wal ma'asi da yin saban Allah wa anwa'ul atam da nau'ukan saban Allah فهذا من أعظم أسباب عن انتزاع البركة wallahi wannan wani dalili ne da ke haifar da cirewan albarka da zamewarsa da ficewarsa wal iyazu billahi malam muna neman sanin Allah daga safan Allah darasi na nafas ma'ana na tara insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kin je kin yi barci kina ka so ya nama kin yi baki bakin alkhairi ne insha Allah Allah ya muku albarka ke da bakin mu haɗu gobe Allah ya sha karfe goma insha Allah ku da fara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gobe insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh